Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda kalubalen tsaro ya biya addabi Najeriya da kuma irin hoɓɓasan da gwamnatin Najeriya ke yi domin shawo kan waɗannan kalubale. Da kuma duba yadda wasu 'yan bindiga su ya su a jihar Katsina suka ba hamata iska, inda ta kai ga an yi kare jini biri jini. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. duba da yadda kalubalen tsaro ya dabaibaye najeriya baki daya gwamnatin najeriya ta ce tana yin hoɓɓasa domin shawo kan wannan matsala Malam Nuhu Ribado shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro ga kuma karin bayanin da ya mana. Kan magana harkan zaman lahiya a Najeriya musamman abubuwan da yake ta faru a nan arewa. Ah, eh, an jima ana cikin an samu rayuwa na wahala a arewa tun lokacin da aka fara Boko Haram. Yanzu ya fi shekara goma sha biyar. Daga baya a wajen 2016 sai masifan banditry da kidnapping kuma ya zo ya kara. Ya jawo mana ah, wahala cikin rayuwar mu na zaman lahiya na kasuwanci kashe-kashe da waye-waye muna aiki tare duka gwamnoni suna aiki federal government na aiki akwai abubuwa da yawan da ya faru tun wata takwas ko zuwa tara da wannan gwamnatin da ake yanzu suka zo daga june ko july da gwamnatin nan ta zo ba magana da yawa ba ne amma zan faɗa mu kan cewa an yi aiki da yawa ba a magana wani lokaci magana yana sa abubuwa ya zama da wahala samun sauki amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su bara ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely so kidnapping amma duk kamar yaran makaranta organized kamar villages da ake kama ko ƙauyuka yanzu ɗaya ba wanda za a ce yana cikin tsare waɗanda aka kama yawanci za a ga bare kai ma sati sati biyu Allah ubangiji da ikonsa da taimako ana fitar da su ba a ba kowa kuɗi don a ce an cire mutum wuraren nan dukan da kuke a cikin sokoton nan a zamfara kaduna a waye duka an samu wannan abubuwan ne alhamdulillah Nuhu Ribado ya yi bayanin cewar akwai bambanci tsakanin ta'addanci wato 'yan ta'adda da kuma aika-aika irin 'yan bindiga daɗi. Akwai bambancin terrorism ta'addanci ko da kamar banditry and kidnapping. Terrorist kamar wanda suke akida ko kuma na wasu fahimtansu su zo su tada zaune ɗaya su hana rayuwa yadda aka san su waɗanda suka yi kamar attacking kamar ko prisons attacking trains namu attacking churches attacking guards battalion alhamdulillah tun da gwamnatin nan ta zo ɗaya bai faru ba an yi aiki a duba a gani tun da wannan gwamnati ta zo akwai da kusan ka ce baka isa ba ka daga abuja ka je kaduna a kwanciyar hankali yanzu tsakani da allah muna gode wa allah ko da dare za ka je za ka je kaduna za ka je kano za ka zo gusau za ka zo wurare da yawa wanda da babu wannan duka ayyuka akai amma yawanci kamar yadda na faɗa muku idan ana aiki ba dole sai an fita ana ta magana ba kuma ba wai an kare wannan ba babu mun kai wani lokaci wuri yanzu ubangiji Allah ubangiji ya taimake mu mu samu zaman lafiya malam nuhuri bado mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro wani rikicin cikin gida ya barke tsakanin 'yan ta'adda su ya su a karamar kumar safana ta jihar katsina wanda ya sanadiyar mutuwar gumin dan ta'addan nan mai suna usman moɗi-moɗi da ya addabi yankunan safana ba tsari, dan musa dutsen ma da sauran sassan jihar Katsina. lamarin da ya faru ne tsakanin ɓangarorin 'yan bindigar da ba sa ga maciji da juna wata majiya ta shaida mana cewar usman moɗi-moɗi da wasu manyan kwamandojinsa guda biyar sun bakunci lahira bayan wannan artabu wannan wani gano ne ba jiyo ba wanda baya son mu ambaci sunansa saboda matakai irin na tsaro ke mana ƙarin bayani. Hakika jiya ranar talata sha hudu ga watan mayu watan darki nan dubu biyu da ashirin da hudu. A kimanin kusan arihe sha biyu arihe ɗaya ƙarfe domin samu labarin an fafata tsakanin a Debo Usman Motsu Motsu wanda ya addabi yankin karamar hukumar Bakari Safana Kurki da ɗan a hakika cikin fafata nan mun samu labarin akwai mankare kare a gunki wanda ke umadau da kuma dogo gyadi wanda suka yi harin gama da usman modubul da cikin wannan fafata da akai hakika usman modubul ya rasa rin akwai kuma wani da ake kira dogo gyadi shi ma rasa rin Eh, akwai a ah, waɗanda suke arin gama tsori ana ce miki abulkarim fata-fata ah, to shi ne suke arin gama da shi man kare din na gunki da dogo a cikin da sarayo to da ana maganar cewar usman moɗi moɗi ya yi barazanar hana mutane yin noma a wannan shekara a wannan yankin naku na zakka inda har ya kai ga ya sassace waɗanda suka je sassabi a gonakinsu Shin menene gaskiyar wannan magana? Ba wai ƙarya ba ne gaskiya ne saboda a zahiri ne akwai makwana a kuma dan uwana akwai yaron shi da iyalan shi sun zo sun kawo mana hari lokacin muna muna tare guda hausa tv kenan. Ani ma a gare mu ana ce maji ikira Aliyu hakika kanan cin gona ya mai halbi ya kanan akwai wanda ake kima umar Isa ana kiran shi Tunde shi a cin gona suka ɗauke sannan kuma akwai wani da ake kima ya hayya manya yanzu maganar da ake na hannun sannan kuma akwai wani tsoho da ake cewa a dangi tana iya ma aka kai kuɗi aka sako ba da ban haka akwai yara guda biyu ɗan dan umaru isa da ake cima umaru da kuma wani dan dan buraka yanzu a dan dan dan uwan buraka yanzu maganar da ake hakika yana hannun yaran usman ba su sako yaran ba guda biyu dan ɗayan dan kimanin shekara a uku ɗayan kuma zai kai kamar kimanin shekara goma sha kai da yake kana wannan yanki a halin yanzu ta wace fuska kake kallon wannan rigima cikin gida tsakanin 'yan bindiga daɗin? Eh hakika batun zaman lahiya nan yankin gaskiya muna cin wani hali na amamanmu da suke yi wallahi da mun je gona sai dai mu sun dahe babu wani abu da suke kuma yi sai kuɗin fansa wanda in an dawo da mutum sati irka kamar ya ke kara, babu abu ya mawa halin rayuwa. To yanzu wannan gamar da ake tsakanin 'yan bindigan nan shin kana ganin za a iya samun kwanciyar hankali a wannan yanki kuwa? To yaya batun noma ganin an kashe Usman Moɗi-Moɗi wanda a baya ya yi barazanar hana ku yin noma a wannan shekara. Kasan Allah subhanahu wa ta'ala ba sabon al'amari. Yadda ake ganin gwamnati tana iya kokarinta kuma al'umma suna iya ta Shi Allah yana da rundunoni kala-kala. Hmm. Idan al'amuran nan muta gwamnati na ta jama'a ba kokarinta sai Allah ka wata na ta ga kajunan su ta daga kasa kansu da kansu. Yanzu wannan matsalar da ke tsakanin su Allah ka san inda za ta tsaya wanda mu yanzu yankin nan babban jin daɗi yanzu tsarin matakan tsaro da aka karo a garin Zanka da kewaye gaskiya muna jin daɗi kuma muna godiya ga mai girma gwamna yanzu haka maganar da ake rundunonin da aka tsara turo su shekarun jiya wallahi kai ta ce yakin tekun fata wani ganau ke mana ƙarin bayani dangane da artabin 'yan bindiga a jihar Katsina masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka da abokin aikina Nasiru Adamu yal Hikaya. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.